Rashin kudaden ɗaukar matakan inganta tsarin ciyarwa da na ɗaukar ɗawainiyar magungunan kula da lafiyar kaji a gonaki na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye sha'anin kiwon kaji a jamhuriyar Nijar. Sabili kenan da ƙungiyoyin manoman kaji suka fara nazarin hanyoyin jan hankulan bankuna domin su amincewa ba masu irin wannan sana'a rance. kamar yadda Adamu Kimba Abubakar shugaban kungiyar manoman kaji a yankin Yamai ya bayyana. Kiwon kaji ka sanga namu mutane sun ma ana yi sun samu basira ilimi na kiwon kaji yanzu abun da ya musu saura menene su samu tallahi zuwa ga banki da suke nan zuwa ga eh, masu taimaka ma eh, noma da kiwo. Allah ya bamu Eh, maitris in aikin kenan abun da muke hata muna hata ne wa'anga bankin ga da muka tara yau su ba su taimaka ma mutane su ba su eh, bashi yanda zai sa su gudanar da aikin su kwasu bunkasa shi. Ba'idin ci gaban tattalin arziki da shirin bunkasa noman kaji ke iya samarwa kasar Nijar masu sana'ar kiwon kaji na cewa wannan yunkuri na da fa'ida ta musamman ga ayyukan kare lafiyar jama'a kowa ya san da uh, mm, yau cikin nijar kowa da kowa yana cin kaji yana cin kwai don uh, dukkan da ka ci in ba na garin ka ne wancan da ake kawo daga can basu da certitude kaman kwai ne da tanayawa ma sun baci fuskan wasu sun dauki da talatin kacin su kyanye su duk sun baci a lokacin mu namu an yi shi yau mutum sai ya je nan garka ya dauko kun gani ne bambanta namu da sauran in mutum ya fara fara ya kafa kamfani na eh, kiwon kaji gidan kaji da mutum ya kafa ta babu wani shikka ya ce a ah, ni ina so kokali abun ga dan mutum sai ya kwanta hankali kwance a lokacin da ba haka nan bane kenan yanzu mun iya so muke mu da suke aikin ga su ki gaba da aikin na yadda ya kamata. Daraktan ofishin ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo Audi Jallo Muhammadu da ke wakiltar gwamnati a taron na masu kiwon kaji ya yaba da wannan tsari wanne ka iya bayar da gudunmuwa wajen kawo ƙarshen yunwa ko ƙarancin abinci kafin nan da shekarar 2021 dangance da yadda majalisar ɗinkin duniya ta kudurta in ji shi. Kwada yake kwararru a fannin kiwon lafiya na gargaɗin jama'a akan bambancin ingancin nama da ke tsakanin kajin gargajiya da waɗanda aka fito da su daga turai a yanke. har yanzu kasuwannin kaji da kwai a Nijar na fama da mamayar irin waɗannan kaji da ake kira kai na turai. sai dai wasu na ganin ita ma wata hanya ce ta daban da ke samar wa wannan ƙasa kuɗaɗen shiga. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.